A wata sanarwa ta haɗin gwiwa ne hukumar lafiya ta duniya WHO da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi hasashen cewa waɗanda suka rasa rayukansu daga kamuwa da cutar ƙanjamau a wasu yankunan nahiyar Afirka na iya nunkawa idan ba a samar da tsarin kiwon lafiya ga masu kamuwa da cutar ba. Ɗaya cikin masu ɗauke da cutar da ya nemi in saka ya sunansa ya bayyana mini halin da suke ciki inda suka fara ganin alamu na raguwar kulawa a fannin jami'an kiwon lafiya da kuma karancin magunguna. Masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki suke fuskanta a sakamakon wannan bullowar cutar nan ta COVID-19 shine farko dai su kansu jami'an lafiyar suna tsoron ɗaukar cutar COVID-19 ɗin. Sannan bayan wannan hadarin da ake ciki yanzu shine akwai nau'in magungunan da suka ƙare. ko kuma aikinsu zai kare zuwa ƙarshen wannan wata. A nashi nazarin wannan matsala, shugaban hukumar kula da masu ɗauke da cutar AIDS ko kuma ƙanjamau a Najeriya, Dr. Aliyu Gambo, ya yi bayanin dalilan da ya sa aka tsinci kai a wannan hali. Najeriya tana samun ta daga wasu ƙasashe da suke yin waɗannan magungunan. Ƙasashe biyu da suke magungunan ƙwayan cutan HIV wanda suka fi kowa shahara su ne India da China. coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci ga baki ɗaya a duniya kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci duk da yake dai yanzu suna dawowa kuma ana ɗayan ci gaba da yin magungunan to amma bayan yin magungunan kuma akwai tsaiko wajen ɗaukan magungunan daga inda aka yi su a kai su inda ake bukata so waɗannan abubuwan guda biyu za su iya yin tasiri babba idan har aka samu cunkoson bukata ya zama mana kuma an samu raguwa ko kuma abin da ake yi ko kamfanin suke iya fitarwa ya kasa biyan bukatan da ake da shi To koya take kallon batun cewa an daina kula da masu cutar kanjamau tun da coronavirus ta bulla? Jami'ar kiwon lafiya Zainab Abdul ta yi tsokaci. Gaskiya wannan zargi da ake yi cewa ma'aikatan asibiti mu nas nas da unguwar da ake cin mun yi watsi da masu ciwon kanjamau mun koma kan masu coronavirus ba haka ba ne. Dukka mai mara lafiya muna aiki muna duba su ba ma bambantawa duk wanda bai da lafiya da wanda ma ba mu san yana da ciwon kanjamo ba da wanda muka san ma yana da ciwon kanjamo duk mu muna wurin ne mu yi aiki mu ba mu tabbatar sun samu lafiya sun samu kula yadda ya kamata baya ga kudaden tallafi da majalisar ɗinkin duniya ke ba ƙasashe masu tasowa akan wannan batun yanzu za a zuba ido a ga irin matakan da za a ci gaba da ɗauka na ganin masu cutar aids ko ƙanjamau ba su tagayyara ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.